والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمه الله يجحدون Allah shi ne ya fifita sashen ku akan sashi cikin abin da ya ba ku na arziki ya sanya mawadaci da matalauci a cikin ku da shugaba da wanda ake shugabanta kaga waɗanda Allah ya fifita su cikin arziki ai ba za su mayar da abin da Allah ya ba su zuwa ga bayansu ba har su zama abokan tarayyar su. daidai wa daidai a cikin mallakarsa ta yaya za su yardarwa Allah abokan tarayya cikin bayansa amma ba za su yardarwa kawunan su abokan tarayya cikin bayansu ba yardarwa Allah abokan tarayya cikin bayansa ba amma ba za su yardarwa kawunan su abokan tarayya cikin bayansu ba waɗanda za su yi daidai da su wani irin zalunci ne wannan kuma wace irin butulcewa ce ga ni'imar Allah wadda tafi wannan tsananin muni